السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شابير قوة الربيع الربيع الأول تشكر دبو ديال غري تلاتين دا هدو bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina da zo daidai da 27 ga watan daya ta shekara 2013 miladiya a za mu ci gaba da wannan littafi a yau lahadi na umdatul ahkam muna za mu ci gababi da yake bayani akan aure kitabun nikahi kitab an-nikah an-nikah lugatan kamar yadda malamai suke faɗi ma'anan nikah a luga na larabci shine alwata'u wato takin takun mata ko jima'i shine ma'anan nikah da larabci mafiyan ayoyin alkur'ani sun yi amfani da nikah a wurare daban-daban da sunan wannan watsau ɗin jima'i akwai inda kuma suka yi amfani da aka yi ambaci nikah a ayan qur'ani da ake nufin auren ɗin da ake abin nan amma balarabe in ce nikah a lugansa shine abin da ake nufi wato aure a jima'i shine ma'anansa Kiyasa sai shi ke nakahatul ainu نكهة النوم العين أو نكهة الحصاد الإبل wato idan har kaman kufutor kama irin na ragumi ko na jaki in dutse ya shiga tsakani sai je dutse ya auri abin nan din kafar ragumi mana ya shiga ciki kenan daga nan aka samu an nikah shiga wani abu dukulu shay'in fi shay'in kamar yadda malaman fiqh suke shiga wani shiga wani abu a cikin wani abu amma a shari'a fa shine wato bulli ne da ake wanda ake halatta ma ma'aurata jin daɗi da juna shine ma'anansa al'aqadun yubihu li ahadi zawjayn istimta'u bi sahibihi bulli da ake yi wanda yake halatta ma mata ko miji wanda aka kulla musu jin daɗi da junansu shine a shari'a amma a luga ma'anansa kenan shi yasa kafi ya samu haka akan samu sharuɗa a rukunai guda uku a samu waliyi ta ɓangaren mace a samu shaidu a samu siga a samu sadaki wannan su ne rukunan aure guda hudu in babu ɗaya ce ma babu aure dole a samu wali wanda zai bayar dullani ka illa bi waliyin sannan a samu shaidu hadisi ya zo lalika illa bi wali wa shahidai adil amma ƙari malamai da yawa suna faɗi yana da illa amma malamai sai suka ce kuma ajma al'umma ala madmunihi abinda wannan ƙarin ya kunsa duk al'umman duniyar musulmai sun tabbatar da abinda ya kunsa din haka yake to ijma ya tabbatar da wannan shahidai din sai kuma shi wa siga siga shine daga ɓangaren shi waliyin ɗin ce na aurar maka da ɗiyata shi kuma mai karban ko shi an ce na karba wannan shi ake kira asiga siga al wal qabul bayarwa da kuma karba ko ya zo ya nema ina neman auren ɗiyanka ce na aurar maka so ce na karba Shi ne wannan ake kira a as gaban shi ne ke tabbatar da kullin aure daga nan sai ayi maganan sadaki shi ne wanda ake yi kullum in za a yi aure za ka gani ne wane wane wane ina neman diyarka wance in ba wane na ko kuma ni in aura wannan shi ne siga din to ma'anan aure kenan don alkur'ani iya inda malamai suke cewa ya zo a matsayin watsa ne falata hillu lahu min ba'du hatta tankiya Zaujan ghaira nan malamai sun ce ana nufin jima'i don baya halatta don an kulla aure kawai miji bai taki mata ba ta koma ma wanda ya suke ta su uku sai ya take ta to nan ta tanki zawjan gaira ana nufin nan jima'i yadda ainihin harshen larabci ya san da nikah din akwai inda yake zuwa da ma'anan aure kamar wa ankihul ayama minkum ne na maganan aure fala ta aduluhunna ayyankihina azwajahunna ana nufin aure amma kaman azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikin nan ma ana nufin jima'i don azzaniyatu mazinaciya ba wanda zai take ta yi zina da ita sai mazinaci ko mushriki nan ba maganan aure ake nufi ba nan ma wannan aya don ba dole bane a mace ta zama mazinaciya kuma mijinta ya zama mazinaci ko kuma miji ya zama shi matan ta zama mazinaciya ba dole bane don wazani la yankiwa illa zaniyatin aw mushrikatin wazaniyatu la yankiwa illa zanin aw mushrik malaman tafsiri sun ce anan ba aure na bullawa bane a'a ta ku ba wanda zai zina da mace sai mazinaci ko kuma mushriki wanda zina ba haramun bane a wurinsa haka ba wanda za ta ba da kanta ga wani namiji ya zina da ita sai mazinaciya ko kuma mushirka mushirki wanda zina ba haramun bane a wurinsa an gane abin don ka ce in aka ce a ɗauki a maganan kulle to ai aure baya halatta tsakanin mushirki da musulma ko tsakanin musulmi da mushrika ko ya halatta yana halatta Allah ya faɗi wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala a'jabatkum kaga wannan aya na ƙara nuna mana can ba kulla aure yake magana ba ba wanda za ta ba da kanta a yi zina da ita to wanda zai zina da ita sai dai ko dai kasance shi kansa mazinacin ko kuma mushriki wanda zina ba haramu bane a wurin shine abin da ake nufi a nan azzani la yankihuha الزانية لا ينكوها إلا زان أو مشرك والزاني لا ينكوكو إلا زانية أو mushrika هكا أبو ينكيتو ما لو suka tafsara idan aka zo aure أنا ana nufin wannan abin nan din akwai hikimomi da yawa na yin aure da malamai suke fadi daga ciki akwai wanzar da dangantaka wani dan wani dan wani dan wani har zuwa ƙarshe za ga annabawa da yawa kafin ma zuwan addini za ka duk wani annabi za a aiko yana da nasaba har ƙarshensa to sai an dubi wanda yake da irin wannan nasaba don a zamanin jahiliya zina a wurinsu ba komi ba ne za a samu ɗa da bai da uba to kaga in aka ce za a aiko irin wannan da an tafi kwana ka su ce dama ga irin sa wanda aka aiko to in za a aiko sai an samu wanda yake da nasal zu nasal wanda za a iya dangantakan shi a dauki dangantakan shi daga daya har zuwa 20 har zuwa 100 in za a iya kaiwa to a wanzar da wannan sa'an nan kuma taimakekeniya na tsakanin miji da mata kowa yana bugatan ɗan uwansa sa'an nan a samu kuma wato tsari na alaka tsakanin al'umma za ga duk lokacin da mutum zai yi wani laifi ko kuma iya yi wani laifi abin da yake gudu a kai shi inda aka san shi ko to idan aka same shi ba inda aka sanyi kamar shege ne bai da kowa fa shi yasa sai ka ga ya zama laifu duk inda shegu suka yi yawa to za a samu laifuka su kai yawa a wurin za haka ko da bara mutum zai yi ya mai da ci sana'a bai za kusa da anguwansu sai ya zo nan sai ce wani nashi ya risu da an ce mu je mu tabbatar sai ga ya yi tsalle ya gudu saboda bai so mutanensa sai ya irin wannan laifi saboda yana da makoma to zai tsorata a kai shi wurin mutanensa shi yasa ka ce idan zaka nemi wani abu ko aiki sai ka kawo takarda daga wani wanda ya san ka musun cewa kai ɗauwa ne ɗauwa ne ɗauwa ne to wannan duka yana daga cikin hikimomi na yin auren idan idan akwai yana da an ta aka haife shi za a same shi yana da uba in bai da uba yana da uwa in bai da uwa yana da ɗanne ko yayyu in ba su da yana da kawunni ko babbanni haka haka to yana tsoro duk inda aka san shi a kai shi a ce ga abin da ɗanku ya yi fa ko jikanku ko ko ko wanku to wannan kaga hikimomi ne duka na yin aure don a katange al'umma daga irin waɗannan fasadi na ɓanna to shi yasa Allah ya shar'anta aure don a samu wannan kowa zai tunani to fa in nayi aka kai ni gida kuma zan shiga abin nan zan kunyata gidanmu kuma nima zan ji kunya amma in bai da kowa bai tsoron kowa sai ga ya zo ya yi duk abin da yake so saboda bai da wani wanda yake tunani za a kai shi da yake ganin naci ne wanda yake tsoro to shi yasa in zai yi laifi sai ya bar garinsa inda yake sai je wani gari sai ta ma sha sai abin da yake so saboda ba mai ganin sa a wurin iye wani abun a ci aka ce za a kai shi gidansa zai yi duk abin da zai iya gaba a kai shi inda aka san shi ba zai ma ɓoye in dan kaduna ne shi daga kano don kada a gare a kaduna yake saboda yana so ya yi wani laifi ko ya yi wani laifi bai so a kai shi inda aka san shi wannan su ne kaman hikimomi za ga kuma ko da dabba ne ba ta zama ita kare abun mamaki dabba da tsuntsaye da sauransu in ka duba kaman zabi ko makurwa irin wannan bakaran nan za ga suna kinkishewa kwai zabi ba goma sha biyar zuwa ishirin makurwa daga biyar shida bakwai ba sa wucewa zuwa goma mafi yawa in suka kinkishi 'ya'yan za ga 'ya'yan suna da yawa in suka taso wannan 'ya'yan suna da yawa za ga maza da mata in sun zo su yi girma za ga sun ga bibbiyu bibbiyu bibbiyu idan har wani abu ya faɗa ma matan wani daga cikinsu ta mutu to zai ta yawo ya nemi mai mata a yi ta gwabzawa in ya kore ta ya karbi wannan matan in ta kore shi ya sake canza wani wuri kuma ya gwada sa'a a haka haka ba za zama haka ita kadai an gane abin bai yadda za a yi ko makorwa ko zabo a kace mata mace saboda idan kana zuwa kiwo mafiya za ka ga ƙwayaye mata da suke haihuwa to za ka iya samun ta a kace ta kuma mijin yana nan kusa bai bai nisa inda take kwai akwai yadda yake ma ɓadda sawu don kada a gane matan tana kusa idan ya zo lokacin da suka kusa haihuwa to in ya zo zai tona nan zai samu inda yayi suka yiwa sai ya tona nan sai je sai sake tona wani wuri sai sake tona wani wuri sai sake tona wurare mai na nesa inda wata rana kila in ka dawo wurin da ya ka ga tonon kawai sai ka samu matan ta yi kwai a wuri yana yi da yawa ne don ka zo ka ga wannan ka ga wannan ka rasa inda zaka nemi matan tashi to sai koma icce sai ya waye abin nan ya zauna to mata in ta je cikin waɗannan inda ya wannan za yi cikin ɗaya ta samu ta yi gwai to in ka ga inda akwai wannan to gefe da wurin akwai in ka ga tono ɗaya to gefensa in kana duba za ka ga inda take haihuwa namijin ne yake wannan ya ɓadda mutane kada gano matansa to da lokacin da take haihuwa take kunciya a cikin wannan shayi ba da ƙarfi nan gab da ake a same ta a kace ta ba wahala in ana so a kace ta a lokacin ba wahala to sai ta yi wannan sai ta koma gefe zai yi tana kuka a wani wuri can alhali ita matan tana wani wuri gefe don ka nufi can inda take to idan aka aka kashe ita matan to za ta tafi yawo ta nema sai ta ga wani mai mata kuma a gobza a gobza in ta kore ta shikenan ta karbi matan wancan ne in wancan ta kore ta to ta sake zuwa wani wuri haka za ka gani to ko dabbobi ma haka shanu ba yadda za a yi garke daya a yi musu bijimai guda biyu bai taba yiwuwa dole ko dai a reba garke ko kuma a dandake ɗaya ko ka ɗauki ɗayan ka ba wasu aro saboda ba sa zama su biyu saboda maganan mata za ga shanu ɗari namiji guda ɗaya in aka kawo na biyu kuwa sai an sai wanda ya kashe wani sai ga wani ya kori wani daga wannan garken gaba ɗaya baya shiga garke in ya ga wasu sun fara tasowa da ya ga sun fara to so so ya sa musu ido kenan wayannan za su game ni nan gaba sai ya fara musu mugunta a haka dai aka bar su kuma sai ga sun fara faɗa da shi da ƙarshe aka ga sun kore shi shi kansa ne to dole ne a dandaki ɗaya ko a raba garkin kashi biyu wannan ya tafi da nashi wannan ko kuma a ɗauki ɗaya a kai wani wuri kaga duka magana abin da ya shafi hikima na aure in Allah ya tsara abu to ka bace yadda ya tsara shi yasa addini babu abin da ke kira at-tabattul wato mutum ya zauna ba aure duk wanda yace zai bar wannan ɗabi'a ta Allah to sai ya fada halaka ku ji yadda ake magana su fada fada abin da ke faruwa saboda sun bi sun ki bin ɗabi'a wanda halittar da Allah ya halicci mutum saboda shi wa rahabaniyatan ibtada'uha ko fama auha haqqa ri'ayatiha su suka kirkiro wannan rahabaniyancin cewa ba aure kuma ba su kiyaye shi ba wa ma ka ba mu muka ba mu ka san musu ba su suka kirkiro inji Allah amma ba su iya kiyaye shi ba saboda fitira ne na halitta mutum bai isa ya kamar mutum ce zai zauna ba zai ci abinci ba ya mutum bai isa yi wannan ba ko ba zai sha ruwa ba ko ba zai zagaya biya bukatansa ba to in Allah ya halicci fitira dole a bi wannan fitiran din a yadda Allah ya halicce ta ya halicci halitta ko ce halitta mata da miji wa khalaqana zaujaini shine kowane abu zaujaini ne to haka mutum dole samu wanda za su zauna tare ta ɗebe masa kewa shi ma ya ɗebe mata kewa amma ya bari abu haka ba zai yiwu ba dole wata rana kila kana bukata wata wani ma ya zo ana bukata sai fada ta kaure kamar yadda dabbobi suke yi kenan to dole a samu wannan auratayya ka ga ba wanda zai taba maka matanka an gane kuma ya ka ce su mace ta yi maza biyu bai yiwa zai faru abin da yake faruwa tsakanin dabbobi don faɗa ba da za a yi ka ga mace ɗaya maza biyu a cikin dabbobi bai yiwuwa sai dai mata da yawa namiji ɗaya kamar yadda shi ma Allah ya faɗa namiji ɗaya mata ɗaya biyu zuwa hudu to haka su ma dabbobin da an samu na biyu to an samu matsala kenan to wa'annan abin da ya shafi wannan babi na maganan aure kenan aure yana da abubuwa da yawa da fa'idoji da ba a iya lissafo su wannan kaɗan daga ciki kenan hadisi mu na farko a wannan babi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستضيف عليه بالصوم فإنه له وجع وأن حديثي لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا كرنس عبد الله بن مسعود بن غافل بن وهيب سنن سكينا Ah, bin habib yana daga cikin sahabbai masu fiqihu manya-manya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiransa da abu abdurrahman ya rasu shekara ta 32 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi abdullahi bin mas'ud sahabbai biyu suke da wannan alkunya abu abdurrahman da shi abdullahi bin mas'ud da kuma abdullahi bin umar dukansu ana kiransu abu abdurrahman to shi abdullahi bin ah, mas'ud din shi dan gafil dan habib al hudali ah, yana daga cikin manyan sahabbai masu fiqihu shi ya rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, baya cikin al'abadila arba akwai abadila wato abdullahi abdullahi na sahabbai guda hudu wanda shi baya cikinsu in a hadisi a bangaren malaman hadisi in ka ga a sahabbai an ce an abdullahi kawai an yi ciro to wannan kenan wannan abdullahi bin mas'ud duk wanda ba ci ba ko dai ce abdullahi ibn umar ko an ibn umar ko abdullahi dan abbas ko an ibn abbasin ko abdullahi ibn amr bin al-as ko kuma abdullahi bin zubair ko ibn zubair ba a ce abdullahi kawai a tsaya haka sai shi wannan in tuddu lokacin a bangaren malama hadisi a sahabbai ka an ce an abdullahi ba jingina shi da kowa ba to wannan ne abdullahi bin mas'ud din ba kowa ba an gane abin duk kowa sai an jingina shi ko an ibn abbas ko abdullahi dan abbas ko abdullahi dan umar ko abdullahi bin zubair ko abdullahi bin amr bin al sune arba da ake kira al abadila abdullahi abdullahi guda hudu kuma dukkan su iyayen su sahabbai ne wayannan abdullahi bin umar umar sahabi ne abdullahi bin abbas abbas in sahabi ne abdullahi bin mas'ud bin amr bin al shi amr bin al ma sahabi ne abdullahi bin zubair shi zubair bin sahabi ne dukkan su iyayen sahabbai ne suna daga cikin da ake kira shigarus sahaba su guda hudu ana kiran shi al-abadila al-arba'a guda hudu yara to wannan baya cikinsu shi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala yake ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab annabi ke fadi ya tarun matasa man istata'a kumul ba'ata wanda yake da ikon aure falyatazawwaj to yayi aure Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya kira shabab saboda sha'awa mafi yawa ta fi karfi a wajen matasa shi yasa sai fuskance su da wannan magana ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa manista da aminkumul ba'ata wanda zai iya ɗawainiyan aure shine alba'a yana da sadakin da zai iya biya yana da inda za a iya zama zai iya ciyarwa yana da ƙarfin kuma da zai iya biya ma wannan matan bukata waɗannan in sun taru su ne alba'a ɗawainiya na aure na yau da kullum wanda yake da wannan iko to fal ya tazawwaj sai ya yi aure kaga wannan umarni ne duk wanda wanda samu iko bai yi ba to kaga ya saba ma wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce fa innahu a lil basar da wannan auren zai sa ya rintsa idanunsa bai kalle kalle don zai rige masa sha'awa in yana sha'awa sai je biya bukatarsa ta ta inda Allah ya halatta masa wa asan lil farji kuma ya fi zama kyawu a farji bayan ga rintsa idanu amma wa mallam yasta'idu wanda ba zai iya ba bai da wannan ba'a din to fal fa alaihi bis sai annabi shi to yayi ta azumi fa innahu lahu wija domin azumin nan zai mai da shi kaman dandage kaman ka dandage akuya ko sa ko wani abu da ka dandage ta shikenan ta dawo kaman mace zai ta yi ta kiba ba ruwanta da neman wani abu daban kuma amma in ba a dandage ta ba to tabbas za ka ga ko ƙiban ma ba za ta yi ba saboda neman a sha'awanta sai ya fi ƙarfinta ita dabban da yake bata da control dabba ce sai fi ƙarfinta ko abincin ba ta iya ci uni ta bi wannan ta bi wannan ta bi wannan sai ga duk ta in kuka lura ko suru za ka ga haka ne saboda wannan sha'awa din tarin jai shi yasa mutum aka ce idan ya kasa addini kaman babu addini tare da shi sai ya koma kaman dabba sha'awansa kawai yake bi amma in addini sai controlling wannan sha'awa din shikenan sai ya zama kuma normal mutum an gane wannan shine shi yasa kaga dabbobin dole ne sai an dandage su ne saboda wannan sha'awan su ne su shine fawa a kansu sai ya karfi sai ya hana su ko cin abinci ma shi yasa za ka ga busuru bai ki ba sai an dandage shi ko ba gani haka to haka kowane irin dabba fiya ko sa ma za ka ga wanda aka dandage yafi wanda ba dandage ki ba ba an gane to haka ko awaki awaki ko fararen nan su ma haka ne to duk wata dabba mafi yawa haka suke tafiya kai in ba tana da ita matan ta tare guda daya ba in man dai za su zama garke to wannan neman matan sai hana shi giba sai ga gare shi sai yana cin abinci uni haka zai ta yi baccin ma ba zai sai ka sai kasan dabbobi suna bacci su ma to sai kasa baccin da daddare za ka je ya buga nan ya kamo nan ya tabo nan ya yi nan ya yi nan da rana kuma haka zai uni to kaga ba bacci ba cin abinci da zai yi ba to ba zai yi ba to shi yasa mutum aka samu shi da wannan hankalin da zai iya iya kare kansa daga irin waɗannan abubuwa sai annabi ce to zai mai da shi kamar dan daga yin abu a <clears throat> wannan hadisi akwai abubuwa da yawa da za a iya koya a cikin hadisin nan daga ciki yana nuna sha'awa ya fi yawa ga matasa sa'annan maganin wannan sha'awan shine aure idan ba za a iya yin aure ba to sai a azumi kuma wani hadisi zai nuna mana kenan maganan da wasu suke ta cewa in talauci ya maka yawa ka yi aure to wannan hadisi ya gare ta shi don manista da amin kumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da ikon aure yayi wanda ba zai bai da iko ba fa mai annabi ce yayi azumi kenan in talauce maka ka ƙara aure in yayi yawa ka ƙaro aure wannan magana ne ba maganan wani mutum mai tunani mai hankali ba an gane tunda annabi ce sai in akwai iko in babu iko fa annabi ya bada mafita ayi azumi wani na taba ji wani ya tambayi wani malami cewa shi yana ta azumin kuma bai rage masa sha'awa me yasa aka ce ayi azumi saboda lokacin da mutum yake jin yunwa duk wani abu da ke tare da shi kuma ba zai ji sha'awansa ba za ga in kana jin yiwa ko magana ma baka so ka yi wani abu aikin kamar ka ce za a gudu sai ka ji kai ya za a yi ma mutum ya gudu a irin wannan lokaci ko ga yan kwallo kai kana jin suna gudu suna abin nan ka ce ya suke irin wannan sai ka ji baka sha'awan komi abinci kake so to da wasu sai su yi azumin kuma sai ga sha'awan bata mutu ba akan yi haka din to ka'idojin na azumin ne bai bi ba yadda annabi ya koyar don azumin yunwa ake so ka je to shi kenan za ka yi azumi ka samu cinkafa da faduka kila da nama da kaza da ti da biredi har da kwai har da mai sunansa bota ka ci ka sake amsa ka ɗora kankana da su abarba da sauransu ka sha ruwan sanyi da sahur kenan ka tashi ka yi azumi ka wuni kila cikin AC a gida kana zaune kana kallo mota AC office AC gida AC abinda ake so ka ji na yunwa da zai wahal da kai hana ka wannan sha'awa ba za ka ji shi ba kai da wanda bai azumi ba daya ne za a zo a yi buɗe baki irin shi za a sake repeating su kankana ne su waye ne to wannan hikiman da ake so a samu azumi ba za a same shi a nan ba sai ga sha'awa ba ta riguwa yana buɗe baki ya kosa ya je da iyalinsa me yake faruwa saboda ya bi wasu hanyoyi da ba shi ne annabi yake magana akan ai azumi ba azumi ana so ka yi yunwa ka dehu ne yanzu ba zama baka tunanin komi to amma in kai wannan ba yadda za a yi ko za ka yi azumi wata ɗaya ne wata biyu wata uku ba zai rage maka sha'awa ba saboda abubuwan da kai buɗe baki da su wasu su da yawa suna jawo sha'awa abin da kai sahur da shi haka har da milik watakila na madara shi ma yana jawo mene sha'awa to ko abincin da za a ci ma za a duba irin abincin da ya kamata a yi buɗe baki da shi da irin abincin da ya kamata a yi sahur da shi to irin aka yi wannan azumin kuma daidai kawai mutum ya yi buɗe baki akan don sunna ne shikenan in ya zo sahur ya yi sahur saboda yunwan da ya ji don ya kashe wannan yiwa yunwan ba sai ya damdam ba da kuma kayan marmari irin masu gara sha'awa in yana haka in zai azumi rayuwansa gaba ɗaya ba abin da zai rage masa na sha'awa an gane daga dole sai an bi ƙa'idoji na yin azumin din kafin sha'awan ta ragu in ba a bi ba ko ayi azumi shi ma kansa don yunwan ne da ake so a ji ne zai rage wannan sha'awar shi yasa annabi ya umarni da yin azumi ba wai kawai iya ka hana eh, bakin ka cin abinci kawai ba ka uni baka ji komai kamar wanda bai azumi ba kila kai azumi ka uni ma a kunce baka je ko ina ba mutum ba zai ji komai ba kamar bai yi azumi ba wani zai ma manta yana azumi saboda baya jin yunwa to wannan sha'awansa ba za ta rabu ba irin wannan azumin kuma ya zo buɗe baki ga abubuwan da suke buɗe baki da su su kansu suna ƙara sha'awa musamman abin da shafi su kankana irin wannan abubuwa an gane to dole in za a yi azumi kamar yadda annabi ya faɗa din nan a nemi irin abin da za a yi buɗe baki da shi a nemi irin abin da za a abin nan mutum zai iya nemi likita ya gaya masa irin abincin da bai iya kawo sha'awa so sai ba shi shawara ga irin abubuwan da ya kamata ka buɗe baki da su ga irin kuma abubuwan da ya kamata ka yi sahur da su na'am eh <laughs> shi muke magana aka wanda aka ce yayi azumi don na wani ne yake tambaya cewa ci yana yi amma sha'awansa ga ruwa take yi to wa'annan hanyoyin ne yake bi da abin da yake buɗe baki da shi da abin da yake sahur da shi da irin yanayin yadda yake cin abincinsa sai yayi kat a lokacin da zai yi sahur ya sake kuma kan lokacin da yake buɗe baki bayan ba wani aikin wahala da ya uni cikinsa yadda yake bai ji komai ba to ba abin da zai riga irin wannan eh ba wai azumin kawai ba shi kansa azumin akwai yanayin da za a nemi yadda za a yi sai ba mutum shawara to wannan azumin shine zai kare shawara an gane abin na'am alaikum salam eh sha'awa to haka to a addinance ma haka yake duk wani fruit suna kara mutum sha'awa eh mafi yawa to kuma gaga da yawa in ai azumin da su ake buɗe bakin to kaga maimakon a karya sha'awan ƙara shi ake yi <laughs> sai ce kuma an yi ta azumi ba wani abin da ya ragu to azumin da annabi yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam likita ne ba wani bangare da za ka karanta hadisi ba ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'alajan wannan abubuwan da ake magana a kansu a likitance da kuma kowane bangare ka koma sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin kenan da abin da yake nuna mana wayannan abubuwa sannan kuma a ci hadisin yana nuna a mutum ya yi ƙoƙari ya runtsa idanunsa kamar wajibi ne a gare shi ya kare farjinsa wajibi ne a gare shi yasa aka umarce shi da ya auren don ya yi wannan ɗin idan ba zai iya auren ba sai aka ba shi abin da zai yi zon ya karya yannan abubuwa din don kada ya zama kullum kuma yana sha'awansa ta ci tarin jaye shi ya yi ƙoƙari yadda zai karya sha'awansa wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan a hadisi na gaba an anas bin malikin radiyallahu anhu أن نفرا من أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا حديثي جماعة أنس بن مالك رضي الله عنه أنا كرنسا أنس بن مالك بن نضر a babansa kamar yadda mun ji tarihinsa shi mutum ne wanda aka zo aka same shi a madina ya ƙi musulunta ya ce ci ba zai iya zama a garin da ba a shan giya ba da aka haramta giya a madina ba ma musuluntan shi kuma kansa ma inda ma ba a shan giya shi bai iya zama a wannan wurin sai ya hijira ya tafi sham a can je ya mutu shine ummu sulaima man anas bin malik din ta aure da abu talha kafin wannan da annabi ya yi hijira ta ce to ana ma annabi barka ana ta murna ana ta ba annabi abubuwa wani ya ba annabi gida wurin zama wani ya ba ita ba ta da abin da za ta ba sai ta ɗauko ɗanta anas ɗan shekara goma ta ce to ni ba wani abin da nake da shi zan iya baka ya rasulallah amma ga wannan ɗana ne na baka yayi maka hidima shine ake kiransa khadimun nabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma annabi hidima shekara goma zaman su da annabi daga zuwan sa madina har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gidan annabi tun yana dan shekara goma dan shekara goma kowa ya san dan shekara goma yadda yake <coughs> bai kai matsayin munzulin mutum ba da za ka iya shawara da shi ko ka gaya masa yi abu yadda kake so shi yasa shi Anas din da kansa yace ina yaro a wurin annabi ba yadda mai gida yake son yaronsa ba zai aike ni dauko mun kaza ko kuma na zai wuri kaza ina zuwa na ga yara suna wasa kawai sai in manta sai in fada wasa annabi ya jira ya jira bai gani ba sai ya biyo sa sai ya same ni cikin yara kawai ina wasa sai na ganci sai in tuna sai na ruga sai kira ni ana sai yayi dariya sallallahu alaihi wasallam ce bai taba gaya mu da wani abu da bai yi ba me yasa baka yi ba ko wani abu da nayi ba daidai ba me yasa ka kaza in ji Anas bin Malik radiyallahu anhu to yana daga cikin sahabbai su ma masu daraja mutumin madina ne al-ansari al-khazraji kabilan khazraj shi anas bin mali. ya rasu a shekara ta 62 ko 63 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya dade kenan ya ba dari baya kuma Allah ya bashi ya ce da hannunsa ya binne 'ya'yansa sun kai sun fi dari shi anas din do annabi ya masa addu'a shi Allah ka yawaita ƴaƴansa ka yawaita kuma dukiyansa ka tsawaita rayuwansa shi anas bin malik din rayuwansa kaga annabi ya yi hijira shekara yana da shekara goma bayan jira annabi ya yi shekara sasa'in da kaga ɗari sun nan ya binne ya'ya da jikoki nasu sun kai mutum ɗari wanda ya binne da hannunsa shi Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma ya masa albarka da ƴaƴa masu yawa saboda annabi ya yi masa Allahumma akfir malahu wa akfir Allahumma atul umrahu wa akfir waladahu ka yawaita ƴaƴansa kuma ka tsawaita rayuwarsa kai masa albarka to haka duka wannan ya shafi Anas dan Malik radiyallahu anhu to yace annabi wasu mutane sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suke tambayi matan annabi amma a ɓoye fissiri ba sa son annabi ya sani suka zo suka ce wani irin ibada annabi yake yi da daddare da rana da sauran saboda ibadan da ake yi a cikin gida ba wanda zai so wannan sai mata to shi yasa suka tattaki mutum uku suka je bari mu ji abinda annabi yake yi da daddare da suka zo sai suka samu matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su wani irin aiki annabi yake suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi yakan huta yakan yi sallan dare yakan yi bacci kuma yana yin ayyuka iri kaza suka gaya masu dai sai suka kalli kansu suka kalli annabi sallallahu alaihi wasallama a wani riwaya za ga kaman sun karanta ba wai sun raina ibadan da annabi yake yi ba sun kwatanta kansu ne da annabi kaman kana da wani mutum aboki wanda ya taso ɗan kasuwa ya shahara ya samu kuɗi sosai kuma kasuwanci yake yi kamar a kasuwan gumi nan shikenan sai kana so ka ji da wani lokaci yake buɗe shagon sani har ya samu irin wannan nasara shekara da shekaru kullum yana samun karuwa yake yi da ka je sai ka ji an ce maka karfe tara kullum yake buɗe shagonsa bai rufewa kuma sai biyar daidai kullum tun da ya fara har yanzu a haka yake to tun da shi wanin da ya kafu yanzu yana budewa tara yana bullewa biyar ni gara in dinga budewa tun takwas in kai har zuwa shida kaga ba ka rena nashi bane ka kalli kanka ne da matsayin shi an gane to abinda suka kalla ba wasu rena ibadan annabi bane sun rura da annabi an riga fa an gafarta masa amma kuma wata rana yayi azumi wata rana ya aje da daddare ya tashi ya yi sallah to mu kenan sai mu yi ta yi har mutuwa kawai shine abin da suka kalla ba wai sun raina ta annabin ba ne an gane to suka ce to ina mu ga annabi wanda aka gafarta masa ɗaya daga cikin su ce to wallahi ni daga yau na fara azumi kenan ba zan taɓa cin abinci da rana ba har mutu ɗaya daga cikin su shi to kuwa da bacci kai saboda ma bai sun yi ma wani shagaltu har aure ma ce ba zan sake yi ba kuma daga yau har in mutu wani ce kuma babu bacci ya dinga sallah kenan cikin dare wani ce kai ba wai maganan ciye-ciye ba ne to ni da nama shi kenan ballanta nama in ji marmari in cire kuɗi in siyo duk wani saboda zuhudu ya faɗi duk abubuwa masu daɗi ba ba za su ci ba saboda su je su bi Allah maraukakin sarki da annabi ya dawo sai aka gaya masa cewa fa ga abin da wasu mutane sun zo sun tambaya kowannensu ga abin da ya faɗa فقال النبي صلى الله عليه وسلم كوكما فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال لأن النبي يجي هكا shikenan ba bai yi wata wata ba sai shi as-salatu jami'a as-salatu jami'a don in wani abu ya faru annabi yana so ya yi hudu ba to abinda kalman da ake amfani da ita kenan da an ji sabbai sun ji haka ba su tsayawa ko ina sai masallaci annabi sai ya hau mimbari fahamidallaha ya gode ma Allah wa athna alaihi yayi bogare shi wa qala ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza me yasa mu mutane suke fadin irin waɗannan maganganu wannan ya fadi kaza wannan ya fadi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce walakin ni usalli وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو رواية النبي والله نافيك صورون الله نافيك كيا دوكوكين الله أما إنا إن بتشي كما إنا إن سلا إنا أزمي إنا أجيوا كما إنا aure duk wanda ya kwaɗayin sunnata barin sunnata yaga sunnata ba Shi ne ma'anan wannan kenan to falaisa minni bai tare da ni kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke nuna duk wata ibada da za ka yi in dai ba ta annabi ba ne to kana bata ma kanka lokaci kaga wannan da suka kan hangari sai annabi nuna musu ai duka ba shi ne lada ba ka yi abin da shi annabi ya yi shi ne ladan an gane ba yawan ibada shi ne wani abu ba kamar ya faru da haka inda amru bin as ya yi ta ƙari a kan azumi daga garshe da ya zo ya tsufa yake da na sani da ya karɓi rangwamen da annabi ya bashi don shi ma haka yake yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masu ba haka ba bin sunna bin annabi shine daidai duk wani aikin da wani zai baka inda dai annabi bai yi wannan aikin ba to ya baka aikin banza kuma zai sa ka bar na annabi saboda ka tu da wancan za a baka wani abu shabbi ka yi so dubu ina yaushe za ka yi azkar din na yau da kullun na yaumiyan yaushe za ka yi azkar na bai ka kosa a sallame ka je ka ci gaba don ka ƙara don an baka lokaci daga lokaci kaza zuwa kaza ka yi dubu to ka yi kusan kila ɗari biyar ne ka yi ka zo kuma an kira la'asar za ka zo ka yi sallah da ƙyar ka samu ka yi wa'annan saboda kana so kafin rana ta faɗi ake so ka ƙarasa dubun nan to sai ka ba za ka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa hadisin na yana nuna yana daga cikin abin da yake nunawa bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sau da gafa sannan abin da yake nuni kuma duk kyawun ibada in dai ba ta annabi ba ne ba Allah ce a yi ta ba to aikin banza ne kuma Allah bai kula da yawan ibadan mutum yana kula da yanayin ikhlasin mutum da niyansa da kuma mutaba'ansa a wurin aikinsa sannan hadisi yana nuna hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yadda yake usulubin na ya kira mutane da kuma yi mutane wa'azi ka san an gaya masa mutanen da suka yi wannan aikin fa don sun je sun samu matan annabi sun ce da wane da wane ne suka zo suka yi wannan magana amma kaga nan baka ga sunayen su ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma zai ce kai wane ku ke faɗin haka don ya nuna ma mutane sai amfani da kalma na jami me ya samu mutane ne ma balu aqawamin qalu kaza kaza shi yasa in ka ga mutum yi laifi in ba ya kai makura ba bai kamata ka gaya masa ko ka gaya ma jama'a wani yayi kaza ba in za ka yi wazi akan abu in ma ka ga wani ya sun ka ganci yayi abu to ranan in kana so da ka yi wazi akan abun ma ka share tukuna sai nan gaba nun a ranan kana kama zai ce da shi kake yi sai fita ce fita amma yaji ji kayi shiru gobe kayi shiru to shikenan zai san cewa kai mutumi ne dole zai so ka zai girmama ka in yaji gobe kana wa'azi zai zai maso saboda ya sun ka rufa mai asai to sai ka bijiro da abu ta yadda ba zai gane ba ma to shi yasa annabi yake irin wannan uslubi maimakon ce da wani da wani ko kuka faɗi kaza sai ce me yasa mutane suke faɗin kaza da kaza da kaza sai musu wannan magana sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga nuna musu yana yin azumi yana sallah yana yin bacci yana aji azumi kuma yana aure duk wanda yake gani sunnan sa bai yi masa ba to bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga yana da muhimmanci sosai mutum ya san duk wani aikin da zai yi ya san ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin wannan aiki ya tabbata duk inda zai zagayo ce annabi ne ce ayi wannan aikin kada ka yadda a baka wani aiki ko kai wani aiki ko a sallah ko a wajen sallah wanda ba annabi ya koyar ba mutum yayi haka zai shiga uku daga ƙarshe ya zo a ranar lahira yana buƙatar lada Allah ce ai mun aiko maka manzo wanda zai maka bayani yadda zaka bautata mana me yasa baka bi na wannan manzon ba don shine dalilin aiko da shi annabi sallallahu alaihi wasallama in za a bar mutum yayi tunani ya girgiro wata ibada ai ba amfani a turo mana manzo a saukar mana da alqur'ani to amfanin alqur'ani da manzo shine ba inda za ka yi kai wata aiki na ibada sai ka samu wannan umurni daga annabi ko daga Allah don shine abin da ake kira duk wata ibada tauqifiyya ne abin da ake kira tauqifi ba za ka kirkiro ma kanka wata ibada ba sai ka same ta daga Allah ne ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk duk wata ibada da Allah ya ce da Allah ne ake ma to Allah ya yi bayanin ta ko Annabi ya yi bayani duk wata ibada da ka samu ana ta kewaye kewaye to wannan ba ibada bane sai an yi misali an yi sallan da muke yi sai an yi misali cewa sallah wajibi ne sallolin idi da muke yi sai yi wasu misalai babu duk babin fiqihu da kabure sai ga babu salatul idaini babu salatul juma'a babu salatul jam'i babu salatul sunan arrawati rawatib duha duka sai ka gansu babin hajji babin aure babi babi babi har farauta to duk wata ibada da baka same ta a littafi ba ya kamata mutum ya zauna ya yi tunani sai ya karanta littafi a dashi daga bongo zuwa bongo bai taba gani wata ibada da ake bai taba tambaya ba muna magana da wani kwanaki a kan rawani yana cewa sai yake gaya mu ai an ce sallah da rawani yana da falala yana da yan kai sallah da rawani kafi wanda ya sallah ba sai ce amma kai kana nan shekara uku zuwa hudu ce mun eh ce kuma littattafai nawa muka karanta a nan wuri mun karanta littattafai sun kai guda uku zuwa hudu ce dukkan su mun ga babin sallah daga farko mun fara da sharruɗan sallah farillan salla sunnonin salla falalan ita sallah din mustahabban sallah makaruhan sallah da abin da ke bata sallah shi kaga yi magana rawani a ciki to bai kamata ko kai ka yi tambaya ba duk falalar rawanin nan ba a yi magana a kansa ba a sallo a kan abin da ya shafi sallar littattafai har guda uku na ce kai kurewa ma Mun yi sifatu salatun nabi a nan wurin min at-takbir ila at-taslimi ka annaka tara. yadda annabi ya salla daga kabbaran harrama har zuwa sallama kaman kana ganinta ce ka ji a yi maganar rawani a nan bai kamata hankalinka ya baka cewa rawanin nan ko surutu ne kawai ake yi tunda ban gaji cikin farillai ba ban gan cikin sunnoni ba ban gan cikin mustahabbai ba ban gan a ko ina cikin falalan ita sallan ba kuma gashi sallah daga farko zuwa ƙarshe ya kamata mutum ya yi tunani akan wannan sai tambayi to siwaki fa ina bude mai littafi na ce mu duba babin alwala na duba sai sunnonin alwala guda kaza ne sai ka ce daga farko wanke hannu so biyu daga nan sai ka kawo a siwaki ni ce to ka gani duk littafin da ka bude zaka cikin sunnonin alwala ka maka a siwaki amma rawani a cikin faralan sallah baya ciki sai ke gaya masa mutane da ya ba sa bambanta tsakani al'ada wanda annabi ya zo aka yi koci da al'ummansa da ya ta same su suna yi kamar a ce a fulatani a aikoci yanzu za gan shi da sanda saboda al'adan mutanensa ne to akwai wasu al'adu ne na larabawa annabi dama haka ya taso to sai ya bi al'adan mutanensa tunda addininsa bai hana ba irin su sa zane za ka ga har yanzu akwai mutane su malaysia su indonesia su india su yaman su da ga mutane da zane haka za ka ga liman yana ba ya daura zane al'adan su ne to haka zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya daura zane shi yasa in ana magana akan wani abu da ya shafi mutum a lokacin su annabi ba a maganan wando sai dai al'izar al'izar shine zanin da ake daura saboda al'adan su sai kaje wannan zanin sunna ne yanzu ko wani malam bahaushe sai ya sa zane saboda al'ada ne da annabi ya taso ya sa mutanensa a kai sai ya dace da al'ada kuma addini bai yi ba sai ci gaba a haka to bambanta wannan shi kansa yana bukatar mutum ya duba littattafai masu bambanta tsakanin al'ada da kuma abin da annabi da niyan addini ne sunna ne akwai zai yi wani abu da niyya wannan to kasan addini ne annabi wannan kuma haka ya taso to wannan ya danganci yanayin niyan da kai za ka yi wannan za ka iya yin niyya don annabi ya yi kai din ka samu lada an baka lizimta ma wani kuma ko ka kawo wata falala akan wannan din an gane abun na'am to irin wa'annan abubuwa da yawa shine abin da ya kamata a kula da su akan abin da ya shafi a addini ya ɗaya rage mana ɗan eh, hadisi ɗan ƙarami bari mu ƙarasa shi hadisi na 299 daga an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala usman bin bin mad'un at-tabattul walau azina lahu lahtasayna a wannan hadisi daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu sunan sa'ad ana kiransa malik bin Wuhai bin abdumana bin kilab yana daga dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin asharatul mubashshari na bil janna yana da falaloli da daga cikin falalansa yana dangi da annabi sallallahu alaihi wasallama yana daya daga cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna shi sa'ad bin yakas shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara hada masa iyayensa guda biyu ce ka abi wa ummi fansanka iyayena guda biyu wannan ba karamin falala ba ne. sa'an nan daga fallansa ne farko wanda ya fara suke kibiya fi sabilillahi a yaƙi wanda ya fara harbi a musulunci shi ne wannan sa'an nan daga ciki kuma a falalansa in ya sake kibiya ba ta faɗawa ƙasa sai ta samu arne sa'annan addu'ansa kuma karɓaɓɓiya ce ana karban addu'ansa ba ta komawa ba don a ranar da annabi ce masa wannan ce fida ka abi wa ummi irmi a sa'ad. sai ce allahumma ajib da'awatahu wa ya ramyatahu ce fansan ka iyaye na guda biya sa'ad ka harba ce kuma ya Allah ka karbi addu'ansa sa'annan ka daidaita harbinsa Allah ya karbi wa'annan abubuwa guda biyu sannan kuma yana daga shi ne ƙarshen wanda ya mutu daga cikin asharatul mubashari na biljanna shi sa'adu bin abi waqqas shi ne wanda na ƙarshe ya rasu a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ƙarshen mutuwa daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna a wurin da ake kira al a nan kusa yanzu nan ne jami'an islamiyya take a gidansa nan ne ya fara karantar da yara ana kiran shi wadul aqiq shine ya gangara ya kai zulhulaifa to nan ne aka kafa jami'a tunda lokacin sai ya baro madina ya koma gefe sai tara yaran jama'a yana karantar da su aka aka kafa wannan jami'a inda ake karantar da ɗalibai na duniya a wannan wurin a gidan da shi sa'ad bin abi qasi anan ya kuma a kai an gane wannan shine sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu in mu ba mu manta ba a cikin babi wasiya kun karanta tarihinsa da rashin lafiya a makka har yana gani zai mutu a makka yace zai yi sadaka da dukiyansa gaba daya wasiya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa a'a a kada kai haka yawanci bai da wata ɗiya a lokacin sai ɗiya ɗaya yake da ita ce zai yi rayu mutane su wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu musulmai su amfana arna su cutu saboda yadda za ka dinga kashe su to kuma abin da ya faru din bai mutu a can hajjatul wada din ba ya dawo har ya mutu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira annabi bayan annabi ya shekara nawa kenan arba'in da biyar tunda nabi ya rasu shekara ta goma bayan hijira shi kuma ya rasu hamsin da biyar kaga ya kusan arba'in da biyar shi ne kadai da ya rage da ya dade bai mutu ba daga cikin asharatul bashirin bil janna shine na garshen mutuwa to a inda ya kafa din shine har yanzu jami'a islamiyya take da karantar da duniya gaba daya don duniya ne ba wata dan kasa da zaka je ba ka same shi a wannan jami'a ba kawai da muka kula kasa daya ne bamu ga danta ba koriya ta kudu amma duk kasashen duniya da ka sani akwai ɗanta ko dai ya fito daga ɗan ƙasar ko kuma daga wata ƙasa ya zo nan banda koriya ta kudu asan su ina gani ba musulman ba su da su ma ina tunani amma duk wata ƙasa da ka sani akwai ɗanta in ka je wurin wata rana ka je wani bangare sai ka ɗauka kana china ne a jami'a islamiyya in ka koma wani bangare sai ka ɗauka kana england in ka koma wani bangare sai ka ɗauka kana india in ka dawo wani bangare sai ka ɗauka najeriya kake a jami'ar islamiyya to haka za ka gani kullum don a afirka ba wanda ake dauka kamar najeriya wata rana in ka zo aka dubi afirkiya daga sun dawo suna duk yan najeriya ne aka ɗauka don za ka ga najeriya najeriya najeriya tun daga numba wan kila har na arba'in sai ga sauran bai fi ɗaya biyu uku a kasashe ba sai su dawo suna haka kawai iya najeriya ake ta ɗauka kullum kullum <laughs> allah haka suke magana su iya sauran ya afirkan to alhamdulillah yana daga cikin kwazo yan najeriya a jami'ar islamiyya kaje jami'ar islamiyya ko duk inda ake ma karatu mafi yawa kace kai dan najeriya ne har yanzu ana jinjina maka saboda ba wanda yake zuwa don wasa matasa a najeriya mafi yawa za ga in aka zo aka fidda natija wanda suka zo na ɗaya na biyu na uku sai ga baka resa ɗan Najeriya biyu uku hudu a cikin zuwa goma dai sai ga kila rabin 'yan Najeriya ne ga larabawa ga kowa da kowa yana daga cikin in ka je madina musamman inda ake karatu jami'oi ka je najeriya daga najeriya sai kowa yana ganin ka da girma wata rana ya ka zo da wasu turawa manya-manya don kasan sun da sun musulunta za ka ga sun an kawo su in suka ga wani dan yaro yaro ya zo daga najeriya sun je yana turanci sai ga sun matsa mashi alhamdulillah mun samu wannan watakila a shi'uba yake inda ake sa su kenan mun samu abokin karatu da zai dinga koya mana sai sun tambayi sai shi kila yana digiri yake ko masters ko wani da wannan shekara shekaru su ga kaman karamin yaro ne to su suna gani dai sa'an su ne za a kai su inda za su dinga zama da shi sai ga ina ya wuce wannan wurin sai dinga dawowa to irin wayannan abubuwa to wannan wurin na shi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu shi ya kafa wannan har yanzu kuma abun yana nan kaga mutane sun amfani da shi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa masa zai yi Allah ya raya ka mutane su amfana da kai to kaga wannan addu'a din alhamdulillah Allah ya karba har yanzu ana amfana da abin da ya kafa shi Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu na'am a to shi ne ke ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ce annabi ya maida manufan Usman bin Mad'un da na yin tabattul a tabattul Shi ne maganan yankewa daga duniya gaba daya ka koma ma ibada Shi ne at-tabattul Shi ne ya yi muzammil qum al Laila illa qalila nisfahu awin kusmin ho ƙalila. waratil qur'ana tartila eh? aw auzin alayhi menene wata waratil warattil tartila har zuwa ah, tabtila tabtil din shine yankewa ga duniya ka koma ma ibada shine a tabattul shi Usman bin Mas'un ya zo ya nemi shawara in ce ni fa na da zan iya juriya ba zan iya aure ba in zauna haka ba aure in yanke kawai ma ibada kawai tun da duniyan nan meye ne in batta kawai in kalli in nemi lahira to shine yayi tabattul din kenan ba aure ba wani jin daɗi kamar yadda fada fada suke yi su ce za su yi wannan shine attabattul din ai to amma suna kiyayewa babu akwai fitira ta mutum ta Allah ya halicci mutum dole a bar wannan fitiran ta a ba ta haƙƙinta shi yasa annabi ce a ba adi kulladhi haqqin haqqahu wa inna li aynayka alayka haqqu wa li jasadika alayka haqqu wa li rabbika alayka haqqu wa li ahlika alayka haqqu kowanne yana da haƙƙi ka ba kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa to sai yayi niyan zai yi wannan sai annabi ya hana sai shi abdullahi bin sa'ad ah, bin abi waqas yake faɗi da annabi ya yi masa izini akan haka din ce lafta sai na damun dandaki kawunan mu mun mai da kanmu kaman bunsuru a kama shi a matsa abin nan dinsa don ya zama dandagan bai da sha'awa don ya daina damun kansa ce da mu yi haka din in ji sa'ad bin abi eh, waƙasin ce amma da annabi ya hana shi shi yasa ba mu yi wannan ba muka sun cewa bai da kyau kenan an gane wannan shine abin da hadisin ne ke karantarwa tunda yana magana ne akan aure kenan ba a yadda mutum ya zauna ce bai aure ba don ɗabi'an mutum ma bai yadda da wannan ba ma in kuma ya ɗauka to shi kansa sai zahiri ya bayyana an gane kamar da yake faruwa a kasashen duniya masu cewa ba aure fasto da su fada-fada sau nawa ake kama su da mutane har maza ma banda ma matan da aka halatta musu ko ba haka ba kullum ana jin wayannan shari'o'i a cocina na duniya a duniyance kuma an san wannan amma su sun dora ma kansu abinda Allah bai dora su. shi yasa in Allah bai dora maka abu ba to kada ka yadda ka dora ma kanka in kuma Allah ya ce ga yadda za ka yi to ka bi sai ka samu zaman lafiya in ka ki to ba yadda za a yi halitta ɗabi'a irin ta mutum ta tafi da sabanin abinda Allah ya tsara ta akai a wannan shine abinda hadisin nan yake nuna mana kenan tabattul bai da kyau dole ne mutum ya yi aure don ya samu haihuwa don kuma samu wanda za su kula da shi a lokacin da ya zama shi ma bai iya kula da kansa don ba haka ba za ka samu yadda mutum wata rana kenan wanda wasu ba za su iya jure ma kullun tsoho ba ko za su iya amma ya yafa ko kawai magana ma za su yi gudu dole su kula da shi su yadda babansu haka ne to kaga ko wannan kawai kamata mutum ya yi aure ya samu masu kula da shi ba ballantana kuma akwai hikimomi masu yawa masu yawa ina mata kai insha Allah wannan hadisi dai abin da ke nuna kenan na'am